يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار يوم أنا قوته To, muna sha hudu ga watan Sha'aban shekara ta dubu ɗaya da barka don karanta littafi na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu na talatin da biyar. kan shaksiya ta takwas gwarzo na takwas abdurrahman bin auf radiyallahu an gabanin nan minti ɗaya ko wani abu mai kama da wannan zan yi aiki da wannan dama na maimaita kusan wasu kalmomi da ɗan uwa ya faɗa malam tajuddin ɗazu bayan mun yi sallan asuba kan abin da ke faruwa na jarrabawa da Allah sa mu a na karancin ruwan sama bilakika ya ɗauko maganganu da dama da ya gina a kayan halayen da muke ciki a nan ko da mu kai tsaye ba ma yi to wasu jama'a da muke rayuwa da su suke aikatawa Allah ya sa muna rayuwa cikin kwanakin da ake iya kama ɗan adam a farke cikinsa a cire wani bangaren jikinsa lokaci da ake rayuwa security ya yi karanci sabon Allah ya yi yawa kula da wannan bil hakika bayan mun yi roƙon ruwa ina nasiha zuwa ga kaina da kuma ƴan uwana musulmai ga baki ɗaya na kusa da na nesa cewa wajibi ne mu gyara ayyukanmu idan muka yi istighfari na koma zuwa ga Allah alkawarin Allah ne zai bamu ruwa amma na da sharadin me da sharadin in mu gyara ayyukanmu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kula da wannan ina nasiha ga kaina da kuma ƴan uwana musulmai kowane dan adam ya fi kowa sanin kayinsa in tuna wani sabon Allah nake wanda ba wanda ya sani da wanda aka sani shi ka tuna wani sabon Allah kake wani laifi kake wa Allah wanda aka sani da wanda ba a sani ba ka tausaya wannan al'umma mai albarka mu yi kokarin nisantan saba wa Allah da muke yi mu kaskantar da kai zuwa gare shi a cikin gida da a waje dare da duhu mu kadai cikin jama'a mu kaskantar da kai zuwa gare shi da ikon Allah Allah zai ba mu ruwa kowane dan adam ya fi kowa sanin sa a duniya ni na san kurakuran da nake kai ka san wanda kake yi mu yi kokarin nisantan su mu koma zuwa ga Allah Allah ya mana afuwa ga baki daya muna roƙon Allah Allah ya shayar da mu ruwa mai albarka muna roƙon Allah kada Allah ya azabtar da mu dalilin sabon Allah da wasu a cikin mu ke aikatawa Allah ya nisantar da mu ga kuma yin sabo zuwa gare shi Allah ya ba mu ruwa mai albarka za mu tashi akan shafsiya ta takwas Abdurrahman bin Auf radiyallahu an wannan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi addu'a zuwa gare shi da cewa Allahumma maski Abdurrahman bin Auf min salsabilil janna ya Allah ina roƙonka ka shayar da Abdurrahman bin Auf radiyallahu an daga cikin idan ruwa da ke cikin aljanna salsabil wannan idan ruwa ne a cikin aljannar Allah in muka duba cikin suratul insan Allah yake cewa wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila naka idan ruwa ne mai daraja wanda ya kai kololuwa wajen daraja a cikin aljannar Allah annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace ya Allah ka sha yadda Abraham bin Auf wannan ruwa cikin aljanna jama'a ba fa roƙo kawai akai Allah ya sa shi aljanna ba a'a bayan ya shiga aljannan ana roƙa masa Allah ya bashi wata ni'ima wanda a cikin aljannan daga wane sai wane ke zuwa kusa da ita mafiya yawa yau rayuwar da muke ciki shine jama'a kawai dan adam in ya samu ya tsira dai shiga aljanna ko ta karshen ne shi bai da matsala in aka ce ko aji ɗaya ne dai aljanna yayi wani dan uwa yace shi ko bai samu aji ɗaya ba dai aljanna a sa da safe sai ka tayi su yi ta sharan nan yace wallahi ya masa irin da safe a sassafe a tashi a ta shara yace shi ko ne samu yayi wuta ce kawai baya so to waɗannan sahabbai ba wai aljanna kada yake roƙa musu ba shi iya da garantin aljanna to a cikin aljanna yake roƙa masa wata alfarma a wurin Allah wanda ɗan adam a yau ba kowa ke tunanin ta ba ma don tunanin mu kawai a shiga aljannar kuma dina san kowa na aka ce an bashi ya rika rabar ma dai ta yi amma dai nas'alullah al-firdausa Allah ya ba mu firdausu jama'a insha Allah kuma Allah ba mu ikon yin ayyukan firdausu to da haka min salsabilil janna wannan idan ruwa ne a cikin aljanna wanda yake special ya kai makura wajen daraja a sahabban ma ba kowa aka dauka ba sai mai daraja irin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu man huwa malam ce wane ne wannan bawan Allah da ake magana a kayansa wannan da ake roƙa masa wannan daraja a cikin aljanna ya ce huwa Abdurrahman bin Auf bin Abd Auf bin Abd Harith shine Abdurrahman babansa Auf kakansa Abd Auf kakan babansa Abdul Harith shine Abdurrahman bin Auf bin abdi Auf bin Al Harith radiyallahu anhu a wannan babi malam ya kawo daraja ɗaiɗai zuwa gare shi bayan wanda ya buɗe taken littafin da cewa Allahumma ski Abdurrahman bin Auf min salsabilil janna wannan ƙololuwar daraja ce da yabo bayan nan da ikon Allah ya kawo wasu yabo daraja matsayi na wannan bawan Allah ɗaiɗai akalla guda takwas cikin karancin ilimi nawa kuma na ƙara ƙwaya ɗaya akai ya zama nawa guda tara da ikon Allah na farko aslama qadiman qabla ayyadu Khula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daral arqam wannan baban Allah ya musulunta tun gabannin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya shiga cikin darul arqam wannan darul arqam din asali gida ne a cikin garin makka wanda bayan yin wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikinsa da gaggawa aka yi ta ƙoƙarin da'awa ana cewa darul arqam saboda asali sunan mai gidan shine wa arqam bin ish arkam bin abdul manaf saboda an gace alkam arkam bin abil arkam ka kira shi da sunansa ka kira babansa da me da alkunyarsa ai bin abil arkam kace saboda asluhu shine arkam bin abdul manaf al makhzumi shine asalin suna to yana da gida wanda aka karbi gidan sai ake da'awa zuwa ga addinin Allah cikin wannan gida farkon musulunci to sai ake cewa gidan darul arkam wato gidan arkam bayan nan kuma wasu sahabbai na kiransa da cewa yusamunahu bidaril islam cewa sunansa darul islam ina ji dan uwa malam kabir na kasuwar laushi a nan shi ma ya shigar da suna darul arkam dan uwa mai kasir kenan aiko so shine asalin su gidan da aka fara da'awa zuwa ga addinin Allah cikin garin makka darul arkam ko kuma darul islam sadaka wannan shine asalin sunan darul islam gidan da aka fara da'awar addinin Allah a cikin sa ashe gida ne mai daraja tayyib saniyan na biyu hajara ila ardil habasha al hijrataini yayi hijira zuwa ga kasar habasha dukkan hijira guda biyu da aka yi lokacin da musulunci musulmai suka samu kansu cikin halin kakani irin azabar da muka karanta a baya yi wa irin su Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhum aka azabtar da su aka shigar da su cikin halin kakani waɗannan sahabbai radiyallahu anhum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarce su da cewa inda hali ku yi hijira ku bar garin Makka ku koma kasar Habasha fa inna fiha malakun malikun adil saboda a can akwai wani sarki adali wane ne kenan annajashi tare da cewa bai musulunta ba amma sai kira shi da da adalci saboda wa min kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima to haka hatta cikin kafirai akwai jama'ar da suke da rukun amana sai dai ba a cewa kai arnan nan mumini ne wannan kuma kuskure ne babu dama imani shiga zuciya sai me sai musulunci ya shiga ana samun kaga mutum ba musulmi ba iya da kwatanta rikon amana in an ce yi kaza yayi in an bashi kuɗi ko ya kai biliyan ɗari da ikon Allah ya ajiye hatta cikin mushrikai ana samu waɗannan jama'a su suke da saukin musulunta muna rikon duk mai irin wannan siffa Allah musuluntar da shi sau da haka yayi hijira guda biyu zuwa kasar Habasha na farkon an yi ta farko farkon da'awa wanda su Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu suka yi hijirar suna zuwa Habasha suka zauna cikin wani irin hali dai suna dai ta kokarin da'awa zuwa ga addinin Allah sai suka samu labari garin makka yanzu yayi lebur komai oke suka taso tun daga habasha itofiya suka dawo har garin makka suka samu al'amarin ayyafi na dama muni gabaki daya musulmai ana cikin halin kakane aka yi a cikin abin da ake cewa wai the crossroad kenan wani irin hali da tsaka mai wahala a yi gaba babu hali a dawo da baya ba hali suna zuwa su ga abin ayyafi da muka bari zafi suka sake yin hijira suka sake koma habasha karo na biyu tun daga garin makka mutum ya je da kafa har kasar itofiya suka ketare wannan red sea din haka suka yi wannan hali bayan daga baya an dawo garin madina makka wasu daga cikin su aka kuma sake hijira zuwa garin madina wannan hijira da aka yi habasha guda biyu an yi hijira ne malaman sunna suka ce min daril kufuri ila daril kufuri daga gidan kafirci aka yi hijira zuwa ga gidan kafirci makka a lokacin kafirci ya rike makka sai kuma aka koma habasha ina ne nan ma kafirci ne a gin Mai bambancin su saboda kafircin garin makka tsangwama ya yi yawa kafircin habasha babu tsangwama kula da wannan sai aka fifita kafircin da ba tsangwama akan kafircin da ke da tsangwama yau idan ka ɗauki halin da musulmai ke ciki a Najeriya wallahi abin ko kuma a duniya gaba daya in ka ce kana neman ƙasa kwaya ɗaya da dan adam zai hijira ya je ya zauna ya bauta Allah ya zama aiki ne mai wahala yanzu yana da wahala ka samu ƙasar da kake da 'yancin addini a duk duniya irin Najeriya da da muna ga inda muke yabo fiye da ko ina wajen kwatanta riko da addinin Allah da yin shari'ar musulunci ƙoƙarin kwaikwayon yadda sahabbai suka tabbaka ta radiyallahu anhum ba kamar kasar Afghanistan karkashin jagorancin Amirul Mu'minina Al-Hafiz Ash-Sheikh Al-Mujahid Mulla Muhammad Umar Hafizahullah. to amma na idan ka ajiye wannan a gefe ka duba yanzu halin yadda kasar ke ciki duk da dai ba su haƙura ba jama'a ne da munna musu shaidan sun shiga cikin minal mu'minina rijalun sadaqu ma alaihi narju an yakunu kadhalika insha Allah ta'ala idan ka duba duniyar nan sai ka duba yau ina musulmi zai hijira ya je ya zauna ya bauta wa Allah yadda yake bukata ba tsangwama ina musulmi zai je ya zauna yau a duniya in yace zai hijira in ka ce ka koma jeji me sunansa sunansa uzula ba hijira ba shine irin habasha na daya wajen jama'a ne na biyu wajen jama'a ne zuwa garin madina menene duk wajen jama'a ne da aka hijira zuwa ga madina kuma lokacin ma kafirci ne so duka ba su koma jeji sun zama sai suna zuwa garuruwa suna zama mai dalili saboda kusan strategy na yaƙi ba a iya samun yin hakikanin nasara wajen watsa da'awa a cikin jama'a ku gamsar da jama'a da manufofinku kuma da tun asali kafaran duniya in suna so su yaƙi musulmai suna aiki da abubuwa guda uku wajen yaƙar ku ba nasara a cikin su sai kuna zama cikin jama'a kuna karyata a wasu abubuwa uku suke rikewa na farko suna yaƙar mu wajen political subjugation na biyu economic exploitation na uku cultural adulteration these are the three things da suke kokarin hada waje ɗaya su yaƙe mu na farko a siyasance duk yadda za a bata musulunci a idan duniya duk wani sharri a jingina musulmai na biyu shine ainihin economy na ku, tattalin arzikin ku a kwace shi a yi ta extravagance nasa a lalata shi na uku al'adun ku na musulunci duk a lalata ku rika kyamar gemu ku rika kyamar dan galawando mata su rika kyamar hijabi duk wani abu na addini musulmi rika kyamar tabbakawa kada a ce yaushe shi terrorist ne yau idan kai kokarin yin musulunci da yake sai a ce maka kai dan ta'adda ne shine sunan da ake kiran musulmai da shi a duniya kana so baka so shine muna roƙon Allah Allah ya cire mu a cikin wannan halin kaka na kayi kafiran duniya Allah ya kaskantar da su idan ba za su gane ba Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai a ko'ina. ina muna roƙon Allah Allah ya gaggauta hukunta mana musulunci yi domin cin duniya ga baki ɗaya da ikon Allah lokaci na zuwa hatta abin da kake gani White House na America da ake cewa kowa sai ya mai da alƙiblar sa White House mu ko mun ce Black House muke bukata dakin kaba. da ikon Allah hatta wannan White House ina gaya mana in mun yi hakuri akwai ran da Allah zai tabbatar da shari'ar musulunci a cikin sa za a buɗe ƙur'anin Allah raka innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا قال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقول العلماء دقيقا الله الله ذيك ولوكة ولكنكم تستعجلون muna roƙon Allah Allah ya faranta mana rai da muna raye mu garan da addinin Allah zai buɗe White House a kafa shari'ar musulunci a Amurka. makiya Allah da suke kafare ga sunan suna ta azabtar da musulmai irin su Bush Tony Blair muna roƙon Allah Allah ya shirya da sunan za su gane shi Allah ya sa su musulunta in ba za su gane ba ba kokonto Allah zai kaskantar da su amma na dai in za su gane muna roƙon Allah Allah ya ganar da su na'am na uku wa shahidan mashahida kullaha ya shaida ya kukkuka gabaki ɗaya da aka yi Abdurrahman bin Auf radiyallahu an ya yakin Badar yakin uhudu. fita yakin tabuka dukkan waɗannan zazawar da kake ji wanda ya kaza an marafuwa wanda ya kaza an gafarta masa runduna kaza Allah masa daraja da kaza da ikon Allah babu yakin da aka je ki zauna a gida in an ce in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum sai ce ga munan da ikon Allah mun fito na hudu wa sabata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawma uhudin ya kuma tabbata tare da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yakin uhudu a yakin Uhud da ikon Allah duk wanda ya tsaya bai gudu ba jama'a wannan fa yabo ake gare shi yaki ne da Allah ya jarrabi masu imani a cikin imanin nasu bayan sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kada ku sauko suka sauko aka waye gari masu imani wasu suka tsorata suka ja da baya Allah da kansa ya laburta musu awalan ma asabarkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum sahabbai da dama a lokacin sun tsorata saboda ana cewa kutila muhammadu kutila muhammad an kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam an shiga cikin wani irin hali kowa ya rude da ikon Allah a lokacin sahabbai wasu sun ja da baya amma na Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu iya cikin jama'ar da suka tsaya wanda suka tabbata ba gudu ba ja da baya radiyallahu anhum na biyar wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalfahu fi ghazwati tabuka manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi sallah a bayansa a yakin tabuka jama'a wannan daraja ce ko ba daraja ba fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah yake faɗa a kansa wa in tuti'uhu tahtadu da Allah ke magana a kansa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun da Allah yake cewa a kayinsa wa innaka la ala khuluqin abin wa ma'a dhalik qad salla khalfa abdurrahman bin auf radiyallahu anhu annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da kansa ya tsaya a bayan sa ya sallah a yakin tabuka an je wannan yaki duk da yakin asalin sa ba a ma samu ikon yi ba a wani shekara aka yi shi aka fita a wani yaki aka yi golf war 1991 ustaz kana magana istaqul wani shekara na'am tasi'a min al hijira, jazakallahu khaira an yi shekara ta tara bayan hijira ne a wata wata a watan rajaf jama'a mu rika rike watannin yakukan nan fa kada tambaye ka wanne aka yi golf ka ce kaza a wanne aka yi kaza da kaza ka ce kaza kuma ka manta na sahabbai jama'a mu yi adalci sadaka a wannan yaki an lokacin sallah ya iya nema ya fita sahabbai da dama suna cikin wajen harka na shirya strategy na yaƙi ana jiran makiya Allah su fito a yakin tabuka tare da cewa ba su yi me ba ba su fito ba abin da yara ke faɗa wai a ba su kunun madaci ko to wannan shine abin da ya faru za a ba su kunun madaci don sun ji tsoro sun ki fitowa maza dai sun zo sun tsaya radiyallahu anhu a filin yaƙi sun jira sun jira ba wanda ya fito so kenan sun gagara amsa gayyata shikenan sai aka haƙura so da haka a lokacin za a yi sallah annabin Allah bai nan san sallam sai aka tsaye da sallah ana tsayarwa sai ga annabin Allah ya dawo Abdurrahman bin Abu yana ganin sa zai ja da baya a sallah sai annabin Allah ya masa haka da hannu ci gaba da sallah ko raka'a dai ba a yi ba sai ci gaba da yin sallah shi kuma sai ya jo jona sahu sallallahu alaihi wasallam na'am na shida wa huwa ahadul ashara al mubashshirin bil janna iya ɗaya daga cikin mutane guda goma almubashirina ba za a ce almubashirina ba ana kuskuren karanta yawanci in ka ce almubashirina su ne masu yin bushara da saboda haka ismul maf'ul ne sai dai ka ce almubashirina bil janna saboda ismul maf'ul na ainihin ruba'i ana sawa harafi na biyu daga karshe nasaba a kayansa almubashir wanda aka masa bushara almubashir wanda ya bushara almubashiruna wanda aka musu bushara almubashiruna wanda suka yi bushara ina fatan mun fahimta tayyib so da ka iya ɗaya daga cikin mutane guda goma da tun a duniya Allah ya duba zuciyarsu ya gane cewa imanin su imani ne na gaskiya ba jabun imani ba Allah ya ce ya gafarta musu yan aljanna ne radiyallahu anhu wannan ma daraja ce jama'a kana duniya ba fa cewa akai ka samu diploma ba ba cewa akai an baka digiri ba ba masters ba ba PhD ba ba professor ba ba kansulawa ba ba chairman ba gwamnati gwamna ba ba shugaban kasa ba a'a kana duniya aka zo akan harshen da baya ƙarya harshen da ake cewa akan sa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha aka kalli ka tsayar idon ka ce kai dan aljanna ne jama'a me kai wannan daraja mu fa yau jama'a ko a rediyon BBC ba ci an gafarta mana ba kuma ko da za a faɗa fa za mu yadda ba yanzu dai ina zaune sai a zo a ce wallahi mun ji a BBC isa la an ce an gafarta maka zan yadda ai ba zai yiwu ba ko a BBC ba za ka ji ba kuma ko an baɗa kai da kanka ka san ba gaskiya ba ne amma waɗannan bayan Allah sun samu yaƙinin cewa 'yan aljanna ne tun a duniya alkawarin Allah da baya sabawa na bakwai wa ahadu sittati ahalu shura iya ɗaya daga cikin mutane guda shida wanda suke su ne ahlu shura zamani lokacin da Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu zai bar duniya da aka soke shi da wuka ya ware mutane guda shida na kira sunan su a baya karatu irin su Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Sa'd bin Abi bin Abi Waqqas su Zubair bin Al-Awwam suwa radiyallahu anhum ya tara waɗannan bayan Allah yace musu sune ahli shura saboda Allah ce wa amruhum shura bainahum kuma ya ce wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah wannan ayoyi guda biyu Allah ya umarci musulmai da kokarin yin shawari tsakanin su cikin al'amuran su hatta wanda ake masa wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an umarce shi ya rika neman shawara ya rika kokarin karban shawara shawara fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa azamta fata ala alallah, a wannan aya Allah ya karantar da mu ladubba da ake bukata ɗaliban ilimi da malamai su mallaka Allah mana baiwa da su na farko Allah ya ce saboda rahamar Allah ka zama kai mai sauki zuwa ga jama'a wannan haka ake bukata mu zama masu sauki ga yan uwanmu tausayin juna lafazi mai daɗi fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahamar ubangiji kai annabin Allah ka zo mutum mai sauki gare su walau kunta faddan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlika da ka zama mai tsanani da muzantawa da jama'ar da ke wurinka kowa ya watse amma rahamar Allah sai ka zama mutum mai sauki sai ce fa'afu anhum sharadi na biyu wajibi ne shugaba ko ɗalibiyar karban afuwan an masa laifi na uku wastaghfir lahum ka rika rokawa masu imani gafara na hudu wa shawurhum fil amri ka rika shawari cikin duk abin da kake na al'amura duk abin da zaka yi matukar ba wahayi ake maka ba dan adam ana bukatan ka rika shawari a cikin sa saboda almar'u qalilun bi nafsi wa kathirun ma ikhwanihi mutum a kashin kansa ba komai bane da yan uwansa yake zama wani abu duk abin da mutum ya mallaka a duniya shi kadai ba komai bane da yan uwanka da kuke taimakekeniya cuɗenin cuɗe kake zama wani abu da ikon Allah in kana ga kai wani abu ne ko ina gani wani abu ne Allah zai iya jaraban mutum ya kwanta jinya asibiti ba zai iya zuwa ba kuma ba zai iya tirtin kansa ba sai ya nemi mai ilimin da zai tirtin ɗinsa a wannan bangare kula da wannan a cikin wannan aya an karantar da mu la dubba da dace mu rika mallaka a rayuwa tausasa wa juna fa bima rahmatin min Allah lin talakum walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fata ala Allah in zaka yi wani abu ka dogara zuwa ga Allah you should put your trust in Allah ka tabbatar da cewa what Allah will happens abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa Allah ya taimake mu da aka iya daga cikin waɗannan mutanen shura da aka ware mutane shida da aka ba su ikon tafiyar da harkokin musulmai da ikon Allah na takwas wa ahadu thamaniya alladhina badaru ila islam iya ɗaya daga cikin mutane guda takwas da suka riga kowa zuwa ga addinin Allah in ka ware mutane takwas da ikon Allah da suka riga kowa shiga addinin Allah Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu iya ciki ya shiga cikin as-sabiquna al-awwaluna minal al-muhajirina radiyallahu anhu sannan kuma na tara da na ƙara wa huwa ahadul ladina wa huwa ahadun nafar ladina yuftuna fil madina war rasulu sallallahu alaihi wa sallam hayyun qa'imun bainal muslimin iya ɗaya daga cikin jama'ar da a cikin garin madina suke iya bada fatawa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi iya raye amma suna iya bada fatawa me dalili saboda ilimin su ya kai su yi magana saboda hatta zamanin sahabbai wahayi na sauka akwai babin ijtihadi sahabbai na yi ijtihadi ne na da makaranta a karatun baya na Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu an da yace maita sai yace la bal nahnu rusulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad turna fakulu sun kula da wannan iya daga cikin jama'ar da annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi yake raye amma na da ikon Allah suna iya baka fatawa a cikin addinin musulunci mafhum tayyib wannan shine yabo da Sheikh Abdurrahman Rafatul Basha hafizahullahu ta'ala yi a kayinsa wa an ibn Sirin asar ya inganta daga ibnu sirin wa kenan ibnu sirin muhammad ibnu sirin rahimahullah tayyib akwai kuma yar uwarsa hafsatu bintu sirin rahmatullahi alaiha kale yace inna abdurrahman bin auf kana jahiliya abdal ka'aba fasammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdurrahman hakika lalle ce Abraham bin afkanas kana ismuhu jahiliya sunansa ya kasance a jahiliya Abdul Ka'aba bawan Ka'aba shi bawa ne na Ka'aba wasu malaman tarihi suka ce sunansa Abdu Amri wato bawan Amri jama'a gaskiya a jahiliya an yi ta'addanci da yawa an yi abin da Bahaushe ke cewa wai dan wake ba abin da ake bi sai abin da ranka yake so ka aikata musulunci ya samu mutane cikin halin ni kayi babu tsafta kwata-kwata ka samu mutum a gidansa mamarsa da rafe shi ta ce matarsa ka samu wani a gidansa duk yadda ya haifa tasa zai ware masa ɗaki ya kwanciya da ita kuma ta haihu da ikon Allah iya kwanciya da ita addinin Allah ya zo tsaftace mu daga wannan gabaki daya mahaifiyarka haramun ne gare ka yarka haramun ne gare ka auren ma ba a yi sai da sadaki sai an samu waliyi da wakili da ikon Allah ko kai ka wakilci kayanka duka wannan ke bayyana mana irin ni'imar musulunci akan mu wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذاك نعمة الله تيمي جرما mu addinin Allah ya samu sahabbai cikin halin kakani babu law an order ana rayuwa ne cikin anarchy wato bi ma'ana rayuwar da kwata-kwata babu doka abinda dan adam yake so yake yi in mutum zai wulga da matarsa kaga ta maka ka bi shi ka daka in ka dake shi ka fi karfin sa ka kwace karfi da ita kai ma in wani ya gamu da kai ya daka ya kwace haka kawai zaka zo da dokin ka wani ya gaya masa ya tare kai da ke kai kwace ba mai cewa komai mutum ya zai ce ko ka bashi kuɗi ko ya ma waka in ya maka waka ya ɓace ka da ikon Allah daga kanka zuwa yayanka zuwa jikokinka zuwa jikokin ‘ya’yanka da jikokin jikokin yayanka da ikon Allah ba mai auren su a tarihin duniya saboda sun iya bakar magana da sharri da wannan harshe don duba irin wakin imraul Qais ko da cikin shu'ara'ul jahiliya kifa nabiki min zikra habib wa manzili bi sikitin liwa bainad dukhuli wa haimali ba abun da suke da shi saboda tsabar raran lokaci mutum sai dauki bulu garin miya ya masa baiti dubu yana yaba shi buru garin kaɗan miya kawai amar miya ya ji daɗi kuma ta kaɗu addinin Allah ya zo ya sa wannan lokaci aka yi ta utilizing ɗinsa aka kiyaye shi ana sacrificing ɗinsa zuwa ga addinin Allah da so da haka asalinsa a jahiliya shine sunansa Abdul Ka'aba bawan Ka'aba sai annabin Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ta anta Abdurrahman muna koyon darussa biyu a nan darasi na farko shine idan mutum ya musulunta sai a duba sunansa shin sunansa iya da asali a musulunci in daman iya da asali to sai a bar masa yanzu kana iya samun krista da muhammadu kana iya samun wanda ba musulmi ba ko da wani abdullahi ko da suleiman in ya musulunta to in sunan oke ne ba matsala sai a bar markayansa. kayansa amma da ya musulunta ya sunan sai ya ce ko ni kiristoba ko markus ko ko na mai kama da a sai a ce to markus bai yi ba yanzu za a canja maka sai a duba suna mai asali a musulunci shi yasa manzon Allah ya canja wa matarsa sallallahu alaihi wasallam sunan tabarra sai ya ce mata me anti juwairiya sai ta ke ba barra juwairiya ce wajen canja suna kuma a nan muna ƙara koyon ladabi da kuma ilimi da kuma ainihin fasaha da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi cikin sunan da ya sa masa sai ce Abdurrahman mai dalili hadisi a Muslim a ahabbul asma indallah Abdullahi wa Abdurrahman sunayen da ke faranta wa Allah sunayen da suke soyuwa a wurin Allah fiye da kowane suna a duniya shine a saka Abdullahi ko Abdurrahman kula da wannan waɗannan sunaye duk ran da ka sa wa ɗanka da ikon Allah ubangiji yana farin ciki da su sunaye ne da ke soyuwa a wurin Allah jama'a wajibi ne duk abin da aka ce Allah yana so mu yi kokarin aikatawa, wannan shine cikan imani Allah yana so eh yi kokarin aikatawa akwai abin mamaki kai ta haihuwa a gidanka ƴaƴa maza ɗaya biyu uku baka da Abdullahi ko ɗaya baka da Abdurrahman ko ɗaya sauran sunaye Abdulmalik Abdulquddus suna da asali amma na ba su kai Abdullahi Abdurrahman ba shi yasa yace anta abdurrahman mafhum tayyib na'am fada'iluhu falala na wannan baban Allah an ummi salamata qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam يقول لأزواجه إن الذي يهن عليكن بعدي لهو الصاد لهو الصادق البار اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة wannan asar ya zo daga ummu salma radiyallahu anha ta ce sami'tu رسول sallallahu alaihi wa sallam. Na ji manzon Allah tsira da amincin Allah Sabbata, gare shi ya kulu, yana cewa li azwajihi zuwa ga matansa yana gaya wa matansa ummu salma radiyallahu anha tana daga cikin jerin me jerin matan da ya aura yake cewa innal ladhi yahnu alaykunna ba'di lalle ne wanda zai tausasa zai mutunta zai nuna damuwa zuwa gare ku ba'adi bayan mutuwata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahuwa shine mai gaskiya albar mutum nagartacci a wurin Allah duk mutumin da zai ji tausayin ku bayan na bar duniya ya ce wannan 'ya'ya ne da mata na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya damu da damuwarsu ya kuma taimake su da ikon Allah wannan shine mutum mai gaskiya kuma mutum mai nagarta a wurin Allah sai kuma ya ce Allahun maske Abdurrahman bin Auf min salsabilil janna Allah ka sha yadda Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu daga cikin idan ruwan aljanna wanda muka yi bayani a farko wannan ya yi bayani cewa wanda zai tausayin ku kaza ne kuma sai ya ce Allah ya shayar da shi muna fahimta wannan magana ba na ummu salama bane radiyallahu anha nasa ne Allah ka shayar da shi me yake bayyana mana in ma ya zama iya daga cikin jama'ar da yake musu husnul zanni cewa in ya bar duniya Allah musu baiwa da imani da wadata na wa matansa in ma kuma ya zama Allah ya labarta masa abin da zai faru fil mustaqbal cewa kaza zai faru a gaba mun fahimci wannan da kyau don Allah yana iya ilmantar da shi abin da ya ga dama so don haka da ya faɗi wannan magana kuma abin da ya sa ummu salma radiyallahu anha ta tuno wannan hadisi har take faɗa ta ce wani lokaci ba a abdurrahman bin auf arban bi arba'ina alf dinarin abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ya sai da wani fili da dinar nawa bi arba'ina alf dinar nawa kenan arba'ina alf dinar dinar dubu nawa dubu arba'in ya sai da fili dinar dubu ɗari abin nan dubu arba'in dinar ɗaya ɗaya dinar dubu arba'in ya zama nan mai da shi naira dinar dubu dubu hudu kadai yana kaiwa miliyan goma sha shida dinar dubu hudu afuwan eh, dinar eh, na'am yana kaiwa wajen miliyan yana kaiwa wajen haka na'am to shi ya sai da shi dinar dubu nawa dubu arba'in in ka ɗauki dinar kowane ɗaya za ka samu mafi ƙanƙanta yana hawar naira dubu hudu da ya sayar da shi akalla wannan dinar dubu arba'in faƙasamaha baina bani zuhura sai ya kasa wannan gabaki ɗaya kuɗin zuwa ga banu zuhura su wane ne su ne ‘yan uwa na mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aminatu bintu wahab bayan nan ya ba su ƴan uwan mahaifiyar annabin Allah sallallahu da ya ba wa ƴan uwanta taimako wanda suke musulmai sai kuma ya dawo zuwa ga matan annabin Allah sallallahu sai ba su taimako shi ne yake cewa lalle ga abin da annabin Allah ya gaya mana wanda zai tausasa gare mu ya taimake mu bayan rayuwarsa shi ne mutum mai gaskiya kuma mai nagarta a wurin Allah ga kuma da ikon Allah Allah ya kawo mu ranar wa tamdil ayyam ala hadhihi al-maqula kuma Allah ya sa ranar ta zo ta mafhum wannan asar ne da yake ingantacce kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah da imam tabarani rahimahullah suka tabbatar da ingancin cikin takaddun wa an abdurrahman bin auf anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam taha ilaihi wa huwa yusalli fa arada an yata'akhkhara fa awama ilaihi an makanaka fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi salati abdurrahman wannan shi da kansa yake laburta mana abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ya ce lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi in intaha ilaihi ya kare zuwa gare shi ma'ana iya tafiya sai ya zo karewa tafiyar ya zo zuwa gare shi wa huwa yusalli alhali Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu yana yi wa sahabbai sallah wannan abin da ya faru a yakin me Tabuka mafhum tayyib so da ya zo sai samu yana wa mutane sallah fa arada ay yata'akhkhara sai Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya dan yi yunkuri ya dan ja da baya fa'au ama ilaihi an makanaka sai masa haka da hannunsa annabin Allah masa haka da hannu haka ne mar me yake nufi tsaya a wurinka in ji sallallahu alaihi wasallam an makanaka bi ma'ana tabbata a wurinka sabbit fi makanika fi makanika au ala makanika ka tabbata a wurin da kake ko a cikin wurin da kake sadaka sai ya tabbata wannan ya taɓa faruwa wani lokaci da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a kissar rashin lafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ɗauko shi a hannu Ali ibn Abi Talib da sauransu radiyallahu sun ɗauko shi da ya gaina tahowa ana tahowa da shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana ga ana shigowa da shi masallaci me yayi sai dan ja da baya sai annabin Allah yana masa haka da hannu ya wuce ya mutane sallah sai yake cewa la yumkin ala ibn Quhafa an yusalli wan nabi khalfahu bai yiwuwa ne dan Quhafa na yi wa mutane sallah annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gari gare shi iya bayana bai yiwuwa فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yayi sallah da sallansa dan uwa wani ya buga kudin yace yana ga kusan zai iya kaiwa naira miliyan 160 a fahimta sa wannan kudi da yayi me da ya raba fi sabilla miliyan 160 da yawa ko ba yawa jama'a da yawa ko fa lokacin ba fa irin sana'o'in yanzu bane da mutum rana ɗaya zai sami miliyan ɗaya da mutum zai iya aiki da biro a cikin sakan uku biliyan guda a rasa inda take wanda is one of the things that have recently in Nigeria 302 billion naira 302 billion naira wai aka ce sun bata NNPC biliyan 302 biliyan 302 because of injustice na rayuwar da ake ciki kenan biliyan 302 an rasa ina suke wani irin logic ne wannan biliyan 302 haba jama'a ko a mota aka sa aka jakuna na su bata muna tuna a kasar nan taɓa wani gari akwai shekarar da trailer 100 suka bata da taki trailer 100 da taki suka bata kuma har yau fa jama'a ne ba a samu ba da trailer kuma ni ina ga trailer 100 ai ko makafi aka bawa makafi kurame guragu mahaukata aka ce su tuka da ya dace yanzu a samu ɗaya ko dai jama'a ai ko ke kuna kawo mutum ɗari ya dace a samu ɗaya yanzu to ba fa irin samun kuɗi ne yanzu da yake da sauki a wurin wasu jama'a ba a'a irin neman kuɗi a da da kar ta san kar ne kai kake fita da ikon Allah ka yi ta kokarin yunƙuri ka nema mutum ya ɗauki naira miliyan 160 ya ba addinin Allah kuma a lokacin da ya bada wannan yana fa da yaƙinin an bashi aljanna shi dan aljanna ne a lokacin da yake bayarwa ba fala ba nema fi yake ba a'a ya samu yaƙinin shi ɗan aljanna ne a lokacin alkawarin da Allah ba zai warware shi ba su da wannan ma fallasa ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wannan taimako Abdurrahman bin Abu shi yake daukan hidimar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen taimakon matansa in za su yi tafiya ko ta ziyara shi yake kokarin samun jama'ar da za su raka su a biya su abin da ake bukata shi yake tafiya da su da ikon Allah zuwa aikin hajji aje ai a dawo hidima ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan a cikin sahabbai yana da wahala ka samu mutumin da ya sacrificing kudinsa da lokacinsa wajen damuwa da family na annabin Allah irinsa Abdurrahman bin Auf kenan radiyallahu an wannan asar na gaba kuma shi ma asar ne ingantacce wanda imam abu ya ala wal bazzar Allah ya musar hama suka ruwaito shi sai kuma falla na uku nasa wa an busrata binti safwan anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sa'alaha man yakhtubu umma kulthum binta uqba fulanun wa وفلان وعبد الرحمن بن عوف فقال أنكه عبد الرحمن بن عوف فإنه من خيار المسلمين ومن خيارهم من كان مثله wannan asar ya zo daga busra bintu safwan radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sa'alaha lalle annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya tambaye ta mai yaqtubu umma kulthum mai yaqtubu umma kulthum wa ke neman umma kulthum binta uquba wato yar uquba wa yake neman ta da aure qalat sai busra bintu safwan tace fulanun da wani wa fulanun da wani wa abdurrahman bin auf da kuma abdurrahman bin sai ta ce da wani da wani da abdurrahman bin auf me dalili saboda tana hakaito kissar ne bayan an yi taking decision an ce ga waye dace aure ta to kula da wannan sai take saye sunayen wanda aka na su aurenta wanda kuma aka riga aka bashi aure sai ta yi me sai ta bayyana sunansa saboda ladabinsu wajen ɓoye suna musamman a babin da ake gaba bukata a bayyana kaman faduwar daraja ko cin mutunci fakala sai yace an kihu abdurrahman bin auf to ku aurar wa abdurrahman bin auf ku ba shi aurenta fa innahu min khiyaril muslimina saboda iya daga cikin tatattu zababbun musulmai auren Allah iya daga cikin musulman da a cikin musulman Allah ya zabe su ya ba su daraja wa min khiyarihim man kana mithluhu kai duk ma wanda ya zama mutum sa ya kwaikwaye shi da ikon Allah shi zaɓe ne cikin musulmai na farko ka dauki kyauta da da ya bada akalla naira miliyan 160 fi sabilillahi yana da wahala yau kaga mutum da ya dauki naira miliyan ɗaya bar fi sabilillahi ko lancin kaga an yi an samu kuɗin da ya wuce wanda ake nema yana faruwa ne ko wani family support ko wani mai kama da wannan ko kuma wani taro na siyasa wanda kai tsaye bai da alaka da addini sai ga an samu mafi da abin da ake tsammani amma in dai na addini ne ake neman taimako za a yi wani abu abu zai iya shekara goma ko ashirin ba nasara an gama shi ba kuma Allah ya kare mu daga wannan Allah ba mu ikon taimakon addini don shi wannan gaskiya wajibi ne ga masu wazara su gane cewa ana taimakon addinin Allah ne don neman yardar Allah ba wai don neman mai mutum zai samu a duniyance ba in mutum zai taimaka kawai taimaka don Allah khalisan liwajihillah ina neman aljanna a wurin Allah ba ina yi bane ko dan a ce ni wani ne ba ina yi ne ko kuma dan a zaben a siyasa ba a a hada khata musulmi yana taimakon addinin Allah ne kawai don Allah ya yarda da shi idan niyyar mu ta ɓaci Allah bai ba mu lada kula da wannan duk yunkurin da za mu yi a rayuwa mu yi kokarin gyara niyya sai mu taimaki addinin Allah sai zama mun yi nasara a duniyance da lahiranci amma in niyya ta ɓaci Allah bai bukata wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura na'udu billahi min zalika so da haka sai yake cewa iya daga cikin zaɓin musulmai kuma duk wanda ya zama mutum irinsa da ikon Allah shi ma zaɓaɓɓe ne wannan asar shi ma imam tabarani rahimahullah ya kawo shi kuma hadisi ne ingantacce wannan shine a takaice falalarsa da malam ya bayyana mana guda uku bayan kuma taken da aka buɗe kasu da shi muka kira guda nawa guda tara mafhum tayyib min jihadihi daga cikin gwagwarmaya na Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ko kuma infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah idan muka duba a cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah yana umartar mu yi da me da dukiya da rayukanmu amma na kuma innama yuqaddamu al-amwalu alan nafsi har ma ana gabatar da taimakon addinin Allah da me da dukiya fiye ma da kayanka saboda kusan addinin Allah economy iya da muhimmanci wajen taimakon addinin Allah damuwa da gina tattalin arziki mai karfi na musulmi suna buƙatar taimakon addinin Allah a samu taltalin arziki ko wajen samun wani kasuwanci mai karfi ko kokarin yin wani abin da zai rika jeneratin kuɗi shaguna ne kasuwa ce mai zaman kanta ya zama iya taimaka musulmi wajen tafiyar da addinin Allah hakikatan matukar ba kuɗi addinin Allah taimakon sa yana wahala musamman cikin irin wannan zamanin da muke rayuwa shi yasa kake ga sahabbai hijira zuwa ga Madina da suka fara shiga ciki bayan sun samu gidaje shine ya za a yi su shiga cikin kasuwanci shi kansa Abraham bin Auf radiyallahu anhu ya ce abin da na farko yaya za a yi mu jona kasuwanci da ikon Allah saboda economy is very essential a taimakon addinin Allah duk harkar rayuwa yanzu tana bukatan a rika samun kuɗi kuma muna so mu taimaki addinin Allah duk kalubale na kuɗi ne gaba gare mu wajibi ne masu wadata su rika kokarin ganin suna yin wani abu na wakafi suna ba da shi fi da dan ya yarka taimakon addinin Allah ka gina wani abu waje mai girma ko shaguna ka ce ka ba da su fi lahi a rika aiki da wannan kudin haya ana taimakon addinin Allah ka gina gida ka ba da shi fi lahi a saka haya a rika taimakon addinin Allah ka ba da gida fi lahi a rika ajiye wanda suke sabon musulunta maza da mata wurare daban-daban abubuwan duka kuɗi suke bukata kuma wajibi ne mutumin da Allah ya bashi kuɗi amana ya bashi akwai ran da zai tsaya gaba ga Allah Allah ya tambaye shi dukiyar da ya bashi ga hadisi cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah daga cikin tambayan da Allah bai mana guda huda filin kiyama akwai mai akan dukiya hadisi na Dula bin Ubayd as-Salami radiyallahu an la tazul qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in an shababihi fima afna wa fi riwayatin an umrihi fima afna sannan biyu wa an ilmihi ma amala fihi sannan na uku wa an maliki min ainasta saboda fi ma anfaka dukiyar mu Allah zai tambaye mu akan ta ta yaya aka yi dukiyar ta zo kuma ta yaya aka yi kashe ta kula da wannan mu yi kokari mu taimaki addinin Allah zama in mun tsaya gaba ga Allah dukiyar mu ta yi aiki wajen taimakon addinin Allah Allahu an anna Abdurrahman bin Auf lalle Abdurrahman bin Auf kana da thaniyataini ya kasance mutum ne wanda hakoransa guda biyu suka karye na nan gaba in da muka kira wanda suka fita a bakin Abu Ubaida bin al-Jarrah radiyallahu anhu to ya kasance mutum ne mai guda biyu da hakoransa suka fita nan gaba bi ma'ana mai baburka ahtama ahtama yayi baburka a wurin wa a'sar kuma in an ce a'asar shine mutumin da ke iya tafiya ko kuma yake iya sarrafar da jikinsa da kyar amma na wasu sun fi kiran a'asar shine mutumin da hannunsa na hagu ke aiki na dama ya lalace amma duk mutumin da ke tafiya da jikinsa da kyar ana ce masa asar amma kuma ya fi aiki wajen wanda hannun dama ya samu matsala hannun hagu ke iya aiki lafiya na biyu da kyare yake sarrafar da jikinsa wata gaba ba ta da lafiya kamar wata na uku kuma da ikon Allah ya gurgunce a babi su na sahabbai in an ce wane ya gurgunce ba muzantawa ne, ko wane ya makance yanzu ne sai ya ga mutum ya ce wane ya makaho ne kuma a babin iya muzantawa amma su wannan wannan wani siffa ne ake kiran mutum da shi in ka dauki Imam Amash rahimahullah Sulaiman ibn Mihran wannan bawan Allah ya yake makaho ne in ka dauki al'araj gurgu ne shine wa al'araj shine Abdurrahman bin al-Hurmus waɗannan duka suna da matsala amma yanzu sai ga in mutum Allah ya jarbe shi da wata gaba sai zama abun aibata ma cikin al'umma ba mamaki ma a hanyar Allah Allah ya jarbe shi da wannan matsala din amma sai zama abun da za a kira sa a muzanta shi da shi wannan musifa ce mai girman gaske irin wanne ya faru wani makaho ake ce masa ana gwadancensa aka ce masa a wani gari malam bala makaho sai ki amsawa aka ce mai dalili yace kai da kai magana an ce maka an ce maka malam Musa mai gani ne ai kai ba a ce maka mai ido ba wai sai an ce ma malam Musa mai ido tukunna shi a ce mana me a ce makaho wato in ana so a kira wani makaho yace sai a kira wani an ce misali sai a ce Isa Ali mai ido malam Ishaq mai ido malam Hannafi mai ido to sai a kira wani sai a ce makaho <laughs> su da Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu cikin jihadi ya kasance yana da baburka iya sarrafa gabansa da kyar saboda akwai da suke da matsala na uku ya gurgunce wa kana usib yawma uhudin an jimar ciwo mai muni a yakin uhudu fa hatama sai yayi wannan baburka din wa juriha jira hatan. aka jimar ciwo daidai akalla ciwo guda 20 au Aksar ko fiye da wannan ciwo 20 da yanka shine marwaya mafi inganci ciwo 20 da yan yi ba'du hafi fi rijlihi sashin ciwon a jikin kafarsa aka ji masa fa'araja sai gurgunce a kafar wannan ya faru yakin Uhud ne ciwon da aka ji masa wannan a jikin nasa malamai suka ce masu ruwaito hadisi daga cikin tabi'a suka ce ba'du ha amikun tadkhulu tadkhulu yadul insanu fihi dan adam yana iya daukan hannunsa ya tsoma cikin ciwon da ya ji tsakanin naman jikinsa da kashi zaka iya daukan hannunka ka saka ciki ya buya an farka an cire naman gadon bayansa da kana iya tsoma hannunka tsakanin kashin gadon bayansa da nama hannun ke shiga ya buya hannun dan adam ke shiga cikin ciwon ya buya a jikinsa an je yaƙi an dawo ko ho bayan an yi wannan a hudu kuma ya fa ya koma kuma yaƙin wannan shine gwagwarmayan sa a hudu banda wannan in ka ɗauki badar ma da ikon Allah yayi ainihin jagoranta ya yi ainihin jarunta da aka zo badar ba da ikon Allah ko wani makiyin Allah kwaya daya wanda Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya kashe shayakin badar mutum ne wanda iya daga cikin wanda ake cewa kai kadai gayya wanda suke manya manyan makiya Allah wanda ake ga mutum ɗaya na iya tunkarar mutane dubu irin su Amr bin Abdiwuddi na baya da muka kira wanda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya kashe shi wannan mutum sunansa Umair bin Uthman bin Ka'af da ikon Allah ya wahalar da musulmai a yakin dalilin barin sa duniya ya tafi barzaku shine Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu da ikon Allah shi ya kaddama ya tafi ainihin barzaku me sunan sa nace Umair bin Uthman bin Ka'ab sai ka kara kuma da cewa At-Taymi zo ana iya kara masa tayyib infaquhu fi sabilillah wannan ya kawo yaki daya na ainihin Uhud kawai saboda takaitawa yake sai kuma na badar da na kawo infaquhu fi sabilillah ciyarwa da yake don taimakon addinin Allah dukiyar da yake warewa yake bayarwa don addinin Allah ya ci gaba na farko awwalan an abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala khiyarukum khiyarukum li nisa'i fa awsa lahunna abdurrahman bin awf bi hadiqatihi قومت بأربعمائة ألف abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce a cikin hadisi da imamul hakim Allah ya masa rahama ya rawaito a cikin mustadrak nasa ya kuma ce hadisi ne ingantacce akan sharɗin imam muslim rahimahullah wanda Imam zahabi Allah ya masa rahama ya wafaka shi a kayi lalle manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace inji Abu Huraira shine Abdurrahman bin Sakhar kale yace inji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi khiyarukum zababbunku jama'ar da suka fi kowa nagarta wanda Allah ya zaɓe su a cikin ku ku sahabbai saboda a cikin sahabban ma imanin wani yafi na wani la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna Allahumma ja'alna min amsalihim muna roƙon Allah Allah ya samu daga cikin jama'ar da ko aiki mu bai kai nasu ba za mu shiga aljanna dalilin kaunar da muke musu saboda almar'u ma'aman ahabba insha Allah ta'ala in kana son sahabi ko da aikin ka bai kai nasa ba sai a je aljanna a rika ga gidan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ga gidan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ga gidan Uthman bin Affan radiyallahu anhu ta nan ga gidan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ta dan baya dai ga gidan Isa Ali Ibrahim insha Allah ta'ala sannan kuma ta nan din ga gidajen ku gabaki ɗaya insha Allah ta'ala muna roƙon Allah Allah ya bamu Allah ya samu aikin aljanna da yace khiyarukum khiyarukum li nisa'i zababbunku da suka fi kowa nagarta su ne zababbu a cikinku wajen damuwa da matana bayan na bar duniya fa ausa lahunna abdurrahman bin auf bi hadiqatihi abdurrahman bin auf Allah ya masa rahama sai yayi wasiya da cewa gonar da ya mallaka ya ba da ita zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhunna kuwinat sai aka mata kuɗi aka samu masana ainihin cinikin gona masu ilimi akai fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun kenan jama'ar da suka san yaya ake cinikin fili gona a lokacin suka ce za ta kai bi arba'i mi'a alif ta kai akalla nawa dinar dubu ɗari hudu wannan kuɗi dinar dubu ɗari hudu in ka buga zai kai nawa eh miliyan nawa miliyan akalla akalla mafi kankanta za ka samu miliyan goma sha shida ne akalla mafi kankanta miliyan goma sha shida wannan baban Allah ya ɗauka ya bayar akalla duka sai a je a buga ina fata an gane saniyan na biyu wa an da fi sababi nuzuli alladhina yalmizuna almutawwi'ina at-tauba قال تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله أربعة آلاف دينار فقال ناس من المنافقين إن عبد الرحمن بن عوف لعظيم الرياء wannan asar ya zo daga katada rahmatullahi alaihi sunansa katada bin di'ama bin katada rahimahullah dalibi ne na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu iya daga cikin wanda suka fi kowa sanin tafsirin qur'ani a cikin tabi'ai an haife shi makaho ne amma cewa yake wallahi wallahi ma sami'at udina ya shay'an qattun fa nasituhu yace tunda nake a duniya kunne na bai taba jin wani abu na manta shi ba na ilimi tunda nake ɗaya kenan na biyu yace wallahi ma qultu li muhaddithin qattun a idni a idli yace tunda nake ban taba cewa malamin hadisi ɗaya a duniya maimaita abin da ka faɗa ban ji ba tun da nake duk abin da aka faɗa ina ji da ikon Allah na haddace ban taba ba a taba faɗan hadisi ɗaya jama'a fa yadda ake karanta musu zama dai a karanta maka ɗari isnadin kawai ake baka haddasa ne fulani an fulanin an fulan yace ma qultu li muhaddithin qattun a idli ban taba cewa malamin hadisi sau ɗaya a duniya mai mutaba abin da ka faɗa ba shi yasa imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ce in ana magana jama'a da suka fi kowa ƙarfin memory ƙarfin hadda tun daga zamanin sahabbai har gangarowa kayinsu ana saka da bin di'ama bin qatada rahimahullah cikin su sa bai taba jin wani abu a duniya ya manta ba ka duba irin sa irin imamu shafi'i rahimahullah shi kansa imamu ahmad da ke buwa kansa rahimahullah ya yake a cikin kirjin sa yana da haddan hadisi miliyan 1 isnadan wa matanan hadisi miliyan 1 haddace da isnadi da matani in ka dauki imamu shafi'i rahimahullah kusan irin wannan memory yake da shi in ya buɗe littafi haka yana karatu in yana karanta nan wurin sai ya rufe nan da hannunsa sai ya rufe shafin da bai karanta in yana karanta bangaren dama sai ya rufe bangaren hagu saboda in yana haddace dama idan idan sai ya saci kallon hagu ya shiga to zai haddace abin da ya gani a hagun ya bata haddan dama to sai a rufe haka sai a karanta a haddace saboda kada idan ya kuskure ya gano nan amma yanzu mutum ya yi wasa sai a yi rubutun a yi wasali ya saka gilashi abin ya ki zama ga wani dan uwa ya hakuri ba da kai nake ba me ba su wannan ilimi jin tsoron Allah jazakumullahu khairan babban makamin samun ilimi shine jin tsoron Allah fattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya baku ilimi shi yasa shi kansa Imam shafi rahimahullah akwai ran da yazo ya hadda take zama me dalili laifi ɗaya yayi kawai mace ya gani take jan ruwa kawai ya kalli sharabanta haka da ya koma zai haddasa yadda ta ki zama ya buga ya buga abun ya ki zama Shi ne je yake gaya wa malamin sa imamu wake wake ibn al-jarrah rahimahullah yake cewa shakautu ila waki'in a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yu'tahu asi yace na kai complain na kai kuka na zuwa ga wake haddasa ta samu matsala abin da za mu gani kawai mu haddace ko kasuwa ya shiga da ikon Allah yana tafiya kasuwa sai ya toshe kunnensa in ba ka ba duk abin da ya ji kunnen ya haddace sai ya toshe saboda bai so ya ji amma ya dai haddanta ki zama ya ce fa arshadani ila tarkil ma'asi sai ya ce in kana so hadda ka zauna to ka daina yin laifi ka daina sabawa Allah ka tabbatar ka nisanci saban Allah sai ya ce wa qala alam bi anna ilma nurun ka sani cewa lalle ilimi haske ne wa nurullahi la yu'tahu asi haske na Allah na ilimin addini ba a ba mai sabon Allah in ba aka ba in mutum yayin sabon Allah sai Allah ya bashi ilimi kuma ya cire albarka a cikin sa sai zama ga ilimin babu albarka da wannan nake nasiha zuwa ga yan uwana ɗaliban ilimi yau daga cikin abin da aka rasa kenan ladabin ilimi tarbiyar ilimi babu ita ga baki daya ilimin ba wai shine muhimmi ba tarbiyar ilimi din mutane sai a nemi ilimi ya kare ko a musu ko kace nace ko kure kure fa na'udhu billahi min dalika jama'a muna fa neman ilimi don mu bautawa Allah ne muna neman ilimi don Allah ya da mu ne ba ana neman ilimi don a ce kafi wani ne, ba ana neman ilimi don a yi kure-kure ba ne a'a yaddar Allah ake nema da wannan ilimi din kuna da wannan wajibi ɗaliban ilimi mu gyara mu'amalar mu a duniyar ilimi dan adam kawai ya nemi ilimi don ya bauta Allah kuma kullum kake neman ilimi ka ɗauka kana ce wanda suka fi kowa sabon Allah amma iya daga cikin kuskure sai mutum ya dauka yau kamar shi Allah ya gafarta masa wani ya halaka ba wanda ke da ilimi yau cewa wane ne Allah ya gafartawa cikin mu duk abin da muke lalube a duhu muke yi inda Allah ya gafarta min ina da yakini ba sai zo na karantar nan wurin ba wannan abin da muke neman yardar Allah ne sallah azumi duk me za mu yi Allah ya dada mu kuna da wannan dan adam ya rika tuna kurakuransa zai taimaka ya gyara ran da ka gamsar da kanka cewa kai din kai ne to da ikon Allah shi dan yayi nasara akan mutum kula da wannan dan adam kullun ya rika damuwa da zunubin safiya da zunubin kowa a duniya mafhum tayyib <clears throat> na'am don haka shi imamu qatada rahimahullah yake faɗa fi sababin nuzul a cikin dalilin saukan wannan aya ɗalibi ne nawa muka ce na Abdurrahman bin na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu irin sa irin su alkama duka ɗalibansa ne saboda Abdurrahman bin Abdullahi bin Mas'ud shine malami a ainihin Kufa da ke karantarwa malamin garin Makka kuma a lokacin sahabbai shine Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu shi karanta tabi'ai shi kuma ɗalibansa akwai irin su Mujahid bin jabir rahimahullah da makamantan su waɗannan su ne ɗalibansa a cikin garin madina a ainihin kuma a cikin garin makka a garin madina kuma akwai ubayi ibn ka'ab radiyallahu shine malamin garin madina so sahabbai sun watsu suka ta karantar da tabi'ai suka ɗauko wannan ilimi din da haka katada na faɗa rahimahullah cikin sababin nuzuli hadhihi al-aya fi sababi nuzuli dalilin saukan wannan ayar da Allah ke cewa alladina yalmizuna almutawwi'ina a cikin tauba wanda suke yin zumɗe suke muzantawa gawa almutawwi'ina masu yin sadakan tatawwa'i jama'ar da ke ba da sadaka na taimakon addinin Allah ba wai suna ba da zakka na wajibi ba ne an ce su yi taimako don Allah a babin tatawwa'i suka bayar sai suke musu zumɗe kale yace ce ayar tana da tsawo alladina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladina la yajiduna illa juhudahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum azabun alim a lokacin ce ta saddaka abdurrahman bin abu shatari malihi abdurrahman bin abu yi sadaka da rabin dukiyarsa arba'ata alaf wato dukiyar dukkanin ta iya dan kasuwa farkon fara kasuwancinsa iya da jari na dinar dubu hudu da aka ce fi sabilillah hadisin cewa annabin Allah ya tsaya cikin su sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'asan shine jimlar da ya fada yace ku bada sadaka ni ina so in tada wata runduna ina so na aiki wasu jama'a zuwa ga taimakon addinin Allah Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu sai garzaya zuwa ga gida dukiyarsa gaba ɗaya jarin da ya mallaka a duniya dinar dubu hudu ne sai datsa dukiyar biyu sai ɗauko dinar dubu biyu ya kawo ya ce ga shirin fi sabilillah shi yana bayarwa wani sahabi kuma shi sai ya zo shi ya je gida ya rasa me zai kawo ba abin da ya samo sai dan dibino yan kaɗan abin da ya mallaka kenan ya ɗebo yana fitowa da shi abdullahi bin abu na zuwa da ya zo da dinar rubu biyu suna zaune a gefen munafukai shine faqala nasu minal na suka ce su jama'a daga cikin munafukai inna abdullahi bin abu la azimur riya yi abdullahi bin abu akwai riya ana zaune ba su ba su je su fahimci abin da ake nema ba ya je gida ya raba dukiyar biyu ya ɗauko rabi ya kana wasu kace to ga su abdullahi bin abu ɗan riya kenan ba su abu don Allah su kuma su daman duk abin da za su yi a faɗa za su yi shi yan riya kenan sun gama sai ga wancan ya fito shi kuma daga gida ba abin da ya samo sai dan dibi na kadan a hannu yana zuwa suna ganin sai aka fashe dariya kace kai ko me Allah zai da dibi nan kanna me Allah zai da shi me Allah zai da shi su ba an ce ayi ba su yi ba amma kuma wanda ya wancan sun ce a ah, wannan riya ne kai wancan kuma kai Allah baya bukatan naka shi yasa Allah yace allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat lalle ne wanda suke muzantawa suke zumɗe suke bakanta ayyuka na almutawwi'ina masu ba da sadaka min almu'minina daga cikin mu'minai fi sadaka cikin sadakokin su irin wa kenan irin Abdurrahman bin Auf sai kuma yace walladina la yajiduna illa juhudahum da wanda ba su samu komai ba sai dai juhudi wato juhudul muqilli kenan kokarin marashi irin wancan da yaje debo dan dibino kadan fa yaskharuna minhum suna ainihin mai izgili suna muzantawa gare su sai ce me sakhira Allahu minhum to su da ikon Allah abinda suka yi Allah zai saka musu da shi za su je filin kiyama aikin su da suka yi Allah ya ce baya so ya kuma muzanta aikin nasu kuma walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a wajen ubangiji wannan iya karantar da mu wani ladabi ɗaya jama'a shine dan adam ya shagaltu da kansa ba wai komai wani yayi sai kai comment a yi ba wannan kuskure ne mai girma dan adam da damuwarsa shine kansa me yayi me nayi Allah zai gafarta mu kai me kai kake tsammanin yau Allah ya gafarta maka amma matukar dan adam zai rika duba zunuban mutane to ba zai tuna zunubinsa ba a duniya zai iya faɗan zunubin mutum ɗaya biyu uku talatin amma bai taɓa kiran nasa ƙwaya ɗaya ba saboda haka ka'ida take in ka shagaltu da ganin zunuban mutane to kai baka tuna naka ɗauki ko muqaddima na ainihin ihya usunna na shehu usman dan hudu Allah ya masa rahama ga afar nan da dama wani ya zo a tarihi bai da zunubi ya damu da zunuban mutane kawai bai da komai sai zunuban mutane ya dame shi sai waye gari auren Allah shi mai zunubi ne shi akwai kuma wanda ma yake da laifin amma na sai kame daga zunuban mutane fasatar Allahu fasatar Allahu dhunubakum masu wannan sai ba sai Allah ya boye zunuban kuma da wannan kaga Abraham bin Auf abin da zo yayi sun muzanta wancan ya zo da dibino sun muzanta wannan kuma ke kara karantar da mu duk abin da zaka yi don Allah sai wani ya zage ka in don Allah kake yi ci gaba amma ba abin da zaka yi don Allah wani bai aibata ba ko me zaka yi don Allah sai ya aibata ko daki ka shiga kai sallah ka buya. ya leka ta windo da kire ganga sai ya ce ka ji su yan riya ya shiga daki ya kullum idan a ce shi mai tsoron Allah ne so dan adam ba a neman su a duniya yardar wa ake nema ta Allah inna irba nas ghayatul la tudrak neman yadda mutane duk kokarin da kai ka samu ba za ka samu ba babban abu kawai kai setting goal wa kake nema yarda da kai Allah in Allah yadda da kai a duniyance da alahirance baka da matsala amma in a duk duniya kowa yadda da kai amma Allah bai yadda da kai ba ka shiga uku jama'a mutum ya shiga miliyan 300 ma don haka yaddar Allah shine muhimmin abu kuma wannan ke gaya mana siffa ta munafukai yawan komen kan komai da komai da abun da ya shafi mutum da wanda bai shafi shi ba sai yayi magana a kayansa wannan musifa ce mai girman gaske mun ji da Allah ya kayasar da karshen su amma dai Abraham bin Abu me yayi na uku abun da ke karanta da mu wannan babin shine in kana abu don Allah ba ruwanka da duk mai magana shine yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im baka damuwa da zargin wani mai zargi don Allah kake eh ci gaba ba ruwanka da kowa saboda ba inda ka ji an ce ya tsaya ya fada da su kawai sai ya wuce shi dai ya kai yaddar Allah yake nema kuma iya fatan Allah yadda da shi kuma Allah ya bayyana mana ya yadda da shi dan radiyallahu anhum wa radu an wannan shine siffa ta magabata ba ruwanka da kowa in kana don Allah ci gaba da yi kawai wannan asar shi ma ya zo cikin addurr mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti rahimahullah karkashin wannan aya din ya zo kuma cikin littafin ainihin tafsir na ibnu jarir at-tabari rahimahullah imamul mufassirin mafhum tayyib so da haka anan ma idan ka dauki dinar dubu biyu kai nawa ya kai akalla naira dubu ɗari takwas in zan iya karawa zan iya kara wasu taimako da ya akalla akan waɗannan guda biyu da ya kawo da kuma na farko da ya kawo ɗaya ya zama uku ko ba mamaki ya iya kara kaman guda hudu duka taimako Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu daga ciki akwai taimakon da ya bada yakin tabuka saddaka bi ma'atai uqiya min zahabi ya ba da sadakan uqiya na zinare ɗaiɗai guda ɗari biyu bi ma'atai uqiya min zahab uqiya ɗaiɗai jama'a uqiya ɗaya fa nawa ne dinar nawa arba'in afwan dirhami arba'in ina fata an gane dirhami dirhami nawa dirhami arba'in shi zai baka nawa ukiya daya da ya yayi sadaka da ainihin ukiya ɗari biyu in ka ɗauki ukiya ɗari biyu kowane dirhami ka da shi ukiya ɗaya dirhami arba'in ka buga za a gano zai baka da ikon Allah shine gudumawarsa a yakin me a ainihin yakin tabuka banda wannan daga cikin taimakon da ya bayar akwai lokacin da ana zaune a cikin garin Madina wahala ta yi wahala an shiga cikin halin yi. rayuwa ta yi kunci ba abinci sai ga dabbobi raƙuma sun zo da abinci a garin bayansu da kuma jakakkunan daukan abincin wanda suke su ma sai da su ake da shimfurin da ake dora raƙumi a gadon bayansa don haɗuwar abinci a kayansa suka shigo garin madina ɗan kasuwa aka kewaye kowa yana bukatan a kasa kayan ya zo ya siya ya je ya sayar da ci riba wannan ɗaiɗai raƙumi guda ɗari bakwai da kayan da ke bayansu aisha radiyallahu anha sai ta ji labari wannan nawa aka ce na ibrahim bin sai take cewa Allah ya saka masa da alkhairi bata kara da komai ba da ikon Allah bayan lokaci kaɗan ana jira a ga me zai sayar nawa za a sa kuɗi a ga yaya za a saya kuma a je a ci riba bayan nan idan aka ce an saya dubu kaza sai ya ce bai isa ba an bar riba da tafi wannan an saya kaza ya ce an bar riba da tafi wannan an saya kaza ya ce an bar riba da tafi wannan kowa ya gama bada ribar sa ha to ai mu ne manyan yan kasuwan garin Madina su waye suka baka ribar da yafi wannan sai ya ce Allah مثل ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli simratin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim kula da wannan idan dai zaku ba zaku ban a ƙasa da duk dinar ɗaya in zaku ban riba ƙasa da ni ainihin dinar da 699 to an ban wanda ya fi naku za a iya mutum ya sai abu naira ɗaya ka bashi riba 699 ba mai iyawa suka haƙura sai ce da raƙuman da kayan da ke kansu da kayan da aka shigar da abincin cikin da kuma shimfiɗin da aka yi nasu na ba da su fi sabilillahi duka ɗari bakwai ɗin dukkanin su ɗari bakwai na ba da su fi sabilillahi banda wannan lokacin da Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa ya yanta bayi da yawan gaske bayinsa haka ya ta ɗaukan su yana yanta su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sannan daga cikin taimakon da ya yi a ƙarshen rayuwarsa ausali kulli rajulin bakemin min ahli badrin bi arba'i mi'a dinar dukkan mutumin da ya saura daga cikin jama'ar da suka yakin badar a lokacin da zai rasu ya yi wasiya cewa duk wanda ya je yakin badar a bashi ainihin me dinar ɗaiɗai ɗari huɗu dinar ɗari huɗu ya zama nawa naira dubu ɗari takwas wanda suka saura a yakin badar a lokacin wanda suka yi badar akwai mutum ɗaiɗai mutum ɗari in kai dubu ɗari takwas ɗari nawa zai baka za a ga wajen naira miliyan tamanin ne to wannan ya ɗauka ba da shi fi sabilillahi duk wanda ya je yakin badar a ba shi dinar ɗari hudu wannan fa jama'a a babin misali na infakin sa fi sabilillahi muke yi me dalili saboda ƙur'anin Allah cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu nagarta ba albir ne aljanna ba za ku samu aljannar Allah ba sai kun ciyar daga abin da kuke so dan adam ba zai shiga aljanna ba sai ya ɗauki abin da yake so ya ciyar a gidanka an ci abinci an ƙoshi. yara sun saka majina sai mai bara ya zo shi yana nema fi sabilillah dauki wannan ba shi yake ba mutum aljannar Allah ba ba na ce Allah ba zai baka lada ba Allah zai iya baka lada amma na abun da ke sa Allah ya yarda da kai ya baka aljanna shine ka yanki dukiyarka ka bayar don addinin Allah ya ci gaba kai da kanka ka san an yanke ta akwai lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya zo cikin sahabbai sai ya ce musu a gin tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha Asar. ku yi sadaka ina bukatan in da runduna zuwa ga taimakon addinin Allah sahabbai wannan ya je gida ya kawo kaza wannan ya je gida ya kawo kaza sai Abdurrahman bin Auf radiyallahu yaje ya je gidansa yana zuwa gida sai kinkimo dukiya sai fito Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana kallon sa sai ya ce kai ina zaton fa Abdurrahman bin Auf bai bar komai a gida ba sai ya zo wajen annabin Allah tsira da amince Allah sabada gaishe sai ce masa ya rasulullah inni adunnu anna Abdurrahman kana murtakiban kaba'ir aw kama yaqul yace ina zata Abdurrahman bin afa ya hau kan wani kaba'iri me yake fahimta shine iya zaton komai da komai da ya mallaka na dukiya ya dauko ya kawo sai annabin Allah tsira da amsala sabata gare shi ya kira shi yace ya Abdurrahman ma za tarakta li ahlika me ka bar wa iyalanka sai yace taraktu lakum akthara mimma anfaqtu wa atyabu na bar musu dukiya da yafi wannan da na bayar yawa kuma yafi wannan dadi bayan ya kafi sabillahi na bar musu dukiya a gida tafi wannan yawa tafi wannan daɗi yayi me yayi tauriyan magana saboda annabin Allah ya tsira da misalin saboda gare shi malamin sa ne sai gane me yayi sai ce ma za tarakta lahum sai ka faɗi me ka bari din ai magana ce a dunkule da ya ga babu sarki sai Allah kuma daman ya yadda hakan ne radiyallahu anhu sai yake cewa taraktu lahum ma wa'ada Allahu wa rasuluhu min alkhairi war rizqi wal ajri na bar musu abin da Allah da annabinsa suka yi alkawari na alkhairi da lada da kuma sakamako mai yawa wannan dukiya ga baki ɗaya da ya mallaka ya ɗauko ba fi lahi bai bar wani abu a gidansa ba jama'a shine fa abin da suka yi Allah ya ce ya ba su aljanna ni da kai yau muna neman aljanna din nan me muke wa addinin Allah da dukiyar da muke da yawa za mu tsaya gaba ga Allah Allah ya tambaye mu hadisi ya gaya mana an malika min ainat tasaba wa fi ma anfaqa tambaya biyu Allah yake akan dukiya ba abin da Allah ke tsanin tambaya a kansa a gobe kiyama kamar dukiya za a tambaye mu kwabo bayan kwabo yaya aka yi dukiyar mu ta taru yaya aka yi naira ta shigo bayan naira in kai ka manta yadda ka tara ta ko na manta yadda na tara Allah bai manta ba shi da ya bamu bayan an gama bayanin yaya aka yi kwabo bayan kwabo ya shigo sai kuma a tambaye ka cikin me ka ciyar da dukiyar wajen a rayuwarka me kai da dukiya din Allah sai ya tambaye mu mai muka yi da dukiyar mu kula da wannan in muna bukata mu wanye a filin kiyama lafiya za mu je mu tsaya a mana tambayoyi mu tsaya shekara dubu hamsin gaba ga Allah shekara dubu hamsin wajibi ne mu taimaki addinin Allah ta kowane bangare yau bangaren da ke karanci taimakon addinin Allah shine da dukiya musamman ina jan hankalin masu wadata da Allah ya musu baiwa da ni'ima ta dukiya su gane cewa addinin Allah iya da bukatu da yawa addinin Allah ko ina kaje za ga a cikin halin kakani kayan musulmai ke ciki don me don me karancin wadata wajibi ne wannan dukiya amana Allah ya basu alal akalli kaddan adam ya rena kansa ya taimaka wa addinin Allah da abin da Allah ya bashi a kuma ko da yaushe sahabbai wannan shi yake damun su kullun suna tunawa ba mai yi sai ni mu kuma yau abin da ke damun ba ma taimako addinin Allah na sai ka sanin to ai kwamishina wani ne ya dace yayi kwamishina ya to ai ministawa ne ya dace yayi ministawa na tunanin to ai wane shi ya dace yayi kowa ya bar aikin addinin Allah iya ga ba shi ya dace yayi ba wane ne ya dace yayi amma sahabbai kowa idan aka yi magana yana ga ba mai yi sai shi kula da wannan sai yi kokarin taimakon addinin Allah don iya ga shi din ne addinin Allah yake bukata ya taimaka wajibi ne dukiya amana ce Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu in yana taimakon addinin Allah da dukiya tana ta iya so ya ga ta kare in ya ba da dukiya rabi ko dukkaninta iya so ya ga dukiyar ta kare ya shiga cikin halin kakanuka yi ya wayi gari abincin da zai ci bai da shi amma sai Allah ya kara ya albarka kan dan abun da ya saura in ma ba abun da ya saura sai Allah ya gaggauta kawo masa albarka a cikin dukiyar tasa har ya fara kwanciya ya tunanin jama'a kai za mu tsira ku gaba ga Allah me dalili saboda yake cewa ko tafiya yake akan hanya idan ya ga dutse yana tsoron kar ya daga dutse zai yadda shi akan hanya saboda ɗauke shi mai ladansa sadaka hadisi ya tabbatar yace kan naje zan dauke dutse na yar saboda ina neman ladan sadaka in dauka in daga dutsen sai na ga dinar a kasan sa in dauka dukiya ta karu iya tsoron ka dukiya ta karu wanda yau yan adam ya za a samu kuɗi waje kaza me suke yi sai kaga an gaggauta wajen gaggawa ake yi yasa Abu Huraira radiyallahu anhu taran haka yi wa tabi'ai ya je masallaci samu haka irin yadda muke nan ana karatu can ana haddan Qur'ani can ana karanta hadisi can ana yin kaza kaza sai je kasuwa ya samu an shagalta daga kasuwa wannan na ciniki ka sayar mun a ban sayar ba can ana irga kuɗi an sayar ana ta fama sai tare yan kasuwan a wurin sai ce musu ba ku da labarin me ke faru suka ce a'a sai ce yanzu nan da ya taho ya bar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana can ana raba gadon sa ana can ana raba gadon annabawan Allah yan kasuwa to wannan da gaggawa wani jira mun shago a'a ni ma zan je to ba shi haka ka dafi kowa da ya gaba aka zo da gagga aka zo aka kewaye masallaci a dan leka sai a ga can ana dan karanta qur'ani can ana dan haddan hadisi kuma aka zazzaga ba wasu bukuna a ciciki a dan tsatsai haka dai kowa ya gama duk da dabarar da zai bai ga wani ba sai suka dawo suka same shi a kasuwa mun je mu gani ba kawai ka mu ga ke yi sai ce wannan ilimin da ake dauka shine gadan annabawa din shine ganima da ake diba ko kuna zaune a nan wurin to neman dukiya ba laifi bane amma dai ka duba hatta tabi'ai suna da me suna kaunata ta to idan mun kaunaci dukiya mu kiyaye abu biyu na farko shine duk ƙaunar mu da dukiya kar mu yadda mu neme da cikin sabon Allah na biyu kuma in mun samu halal kada son dukiya dan kuma hana mu taimaki addinin Allah duk wanda ya kiyaye wannan abu biyu da ikon Allah ya rabauta na farko son duniya bai sa sabi Allah a cikin ta ba na biyu son kuɗi bai hana taimaki addinin Allah da wannan ba Allah ya ba mu ikon taimakon addinin nasa ina ga wannan gaba ce mai kyau insha Allah ta'ala da za mu iya tsayawa idan Allah kai mu sati mai zuwa in muna raye za mu iya tashi akan buka wa a ala bastid duniya tsoronsa da kuma kuka da yake akan duniya ga baki ɗayanta ka tsantsan da yake akan duniya kudin da na yi kwambatin na yi a takaice ne approximately kowa ya je ya zauna sai ya yi kokarin kwambatin dinar ɗaya akalla bai gaza naira dubu hudu ko da an samu kuskure a kwambashin ɗin na yi shi ne kawai approximately haka don mu samu dai wani dan direction ina fata an gane baya ga wannan kuma taimako da aka saba nema yana da kyau mu taimaka fi sabilillahi Allah ya ba mu ikon taimakawa don shi din insha Allah ta'ala an aiko su takardu da dama gare ni wanda ba zai yi duka na karanta ba zan karanta ɗaya ko biyu a takaice wannan dai akan combatin yake magana malam in har aka yi combatin naira dubu dinar dubu arba'in ya zama naira miliyan 160 to dinar 400 zai zama 1.6 biliyan naira kenan sau na ce wannan kwambashin na yi shi ne a takaice ko a nan muke da gaggawa kowa ya je ya zauna sai ya kokarin yi saboda in mun auna da kuɗin mu za mu fi gane irin taimakon da yau addinin Allah jazakallahu khairan na biyu wani dan uwa dalibin ilimi jazakallahu khairan yace ya ji an ce wannan kissa ta waqi ibn al-jarrah bata inganta bata imamu shafi'i to wallahu ta'ala a'lam abin da dai na sani na san Sheikh Uthaymeen rahimahullah ya kawo ta ya tabbatar da ingancin cikin littafin sa na kitabul ilmi wanda yake neman karin bayani sai ya samu bayan abin da ya ka ciki ban kara wani dogon bincike ba insha Allah ta'ala dalibin da ya nan Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma ya kara da cewa karkashin ayar fattaqullaha wa Allah idan har aka ce wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi ilimi to yayi kuma iblis ke da karatu bai dace a kafa hujja da wannan ba to wannan ma ana iya kafa hujja da ita a wannan kan zan yi inkari kai tsaye saboda dalilai kamar haka ba wai mai imani ilimi iya da bambanci da bawa kafuri ilimi shi mai imani ana ba shi ilimi idan yana jin tsoron Allah a nan kitabul ilmi shekku sai mere ya kara da wannan ya kuma kara da ayar cewa wallazi na ta dauza da wa atahum taqwahum wanda suka kama hanyar shiriya Allah yana kara musu shiriya kuma iya ba su mai jin tsoron sa kula da wannan yake cewa ƙara musu shirya shine ilimin da kake nema sai Allah ya ƙara maka ilimi fiye da wanda ka nema kula da wannan jin tsoron Allah yana sauwake neman ilimi babu kokonto a akai banda wannan shi iblis idan ya zama ya sabi Allah Allah ba shi ilimi babin kai mumini ka bi Allah ya baka ilimi ya ci da babin kafiri ya sabi Allah ya samu ilimi shi dalili na kafiri istidraji ake masa shi yasa Allah ke cewa falamma nasu ma dhukiru bihi fatahana alaihim ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa idza hum mublisun kula da wannan karar an bayyana mana cewa shi ana bude kofar halaka ne kula da wannan ashe yana iya yiwa shi a bashi ilimi ba wai dan jin tsoron Allah ba sai dai kawai dan a masa istidraji sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun amma kai mumini fa wajibi ne in ka bi Allah sai Allah ya sauke maka abunda kake nema so kula da wannan jin tsoron Allah da ikon Allah yana sauwake wa mutum neman abin da yake so ina fata mun fahimta so da haka in muka ji tsoron Allah Allah zai sauwake mana waccar kissa ta na da Imam Shafi'i rahimahullah da kawai na sani shine wanda ke cikin kitabul ilmi bayan nan ba zan iya wani karin bayani ba amma na ga Sheikh Uthaymeen rahimahullah ya kafa hujja da shi ni kuma ilimi na bai wuce na masa naƙadi akan wannan ba bai kai na masa naƙadi ba abin da ya kawo zan iya kafa hujja da shi a dan karamin ilimin nawa wallahu alam sai kuma wannan ma personal wasiƙa ne wasu mata suka ba wa malam isaac mai maktabatu sunna game da wa'azin da malam ake a masallaci kullum wa maza shine mu ma mata muke neman alfarma muka ce mu ma kamata mu rubuto a saka mana ɗan lokaci ko da a sati sau ɗaya kuma ko da awa ɗaya ne domin kuwa mu mabukata ne don haka don haka ma ya sa muka ce za mu aiko wassalamu alaikum to wannan ba zan iya magana ba gaskiya ba zan iya ware wata rana ba a yanzu saboda harkokin da ke gabana sun fi karfi da yake nan na biyu abin da zan iya karawa a kai shine cewa daman ai mun yi magana biyu in an samu prohibition na mata za su iya zuwa su ji wa'azi ina fatan an gane la tamna'u ima Allah masajid Allah buyutuhunna khairul lahunna amma dai mace za ta zo ba za a hana ta matukar da ikon Allah za yi kokarin kiyaye ka'idodi ga kuma masallaci nan ko kuma sa'id da ake gina musu Allah ya ba mu ikon taimakawa don shi a karasa wassalamu alaikum wa warahmatullahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullah yawa musulmi ga waɗansu kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu daga gurin yawa masu sauraro amma kafin mu karanta addu'o'in nan da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake ma jikokinsa wato a awuju kuma bi kalmatila har zuwa ƙarshe ta ce to tana so ta tambaya ne idan a ina ne yake yi musu a kunne ne ko a kayi ne ko kuma a ina ne kuma idan mutum yana da yara da yawa yaya zai yi musu wannan tambaya ce mai muhimmanci addu'a ta u'idhu kuma bi kalimatin lahil tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ya halatta yaro a karanta masa ya halatta a tofa masa jikinsa da ikon Allah duk wanda aka yi yayi in yaro ɗaya ne ka bi kalimatin lahil tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama in yara da yawa ne أعيدكم bi الله التامة من كل shiranin wa ومن كل min kulli ainin wa min kulli ainin lamma kuma damiri ne tasniya kum jam'i ka mufradi wallahu ta'ala a'lam ta ta biyu tana kayi bayani cewa an ce mace annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi cewa mace ta yi sallah a ɗakin ta ya fi. a kululan ɗakinta to ita a ɗakinta a ta wajen gaban inda take yin sallah akwai wani gidan sauro wanda a jikinsa akwai waɗansu hotunan tsuntsaye da waɗansu dabbobi shi ya halatta ta yi sallah a daidai wannan gurin to ban san lokacin da na wannan magana ba ya abin da kawai nake iya faɗa wanda malaman usul ke faɗa don an yi sallah a ɗakin da akwai hoto bai zama ya bada sallah ba amma in za a cire hoto a yi sallah wannan shi yafi inganci babu koda ko kwanto a kayi nisantan yin sallah a wajen hoto saboda daman abu bai bata aiki sai dai zama idan idza kana nahayu aidan ila zartihi ila zatil ibada aw ila shartihi to wannan shi yake bata aiki ila zatil ibada aw ila shartiha idan hani yana koma kan zatin ibada ne cikin ibadar kanta yana bata aiki in yana koma kan sharadin ibada ne yana bata aiki so in bai koma zuwa ga zati ko sharɗi bai bata yake kula da wannan ratayewan bai zama iya koma kan zati ko sharɗi ba bai zama ya bata ibada ba amma na kuma bai dace musulmi na kwarai ya bar hoto a cikin ɗakinsa ba abin da ya fi dace shine ya cire shi wallahu ta'ala alam mala ana uku ta ce tana da ciki tana roƙonka da sauran uwa musulmi su mata addu'a Allah sauke ta lafiya Allah ya ta daga cikin bayansa na kwarai wannan addu'a take kuma mai muhimmanci rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bil haqiqa ta addu'a mai muhimmanci ba aihuwan ba albarka muna roƙon Allah Allah ya bata haihuwa lafiya kuma mai albarka mu ma ƴaƴanmu Allah mai da su masu albarka gaba daya wallahu alam malam mai wannan tambayar na cewa ina so ka an samu wannan tambaya saboda ta tarar mun da hankali ta sako sallah ba na yi domin yana ne ko idan na yi sallan ba za a karba ba yace wato shine wanda ya yi maganan wani baya nan sai ya ji shi ba zai iya tambayarsa ya fiya ba ya ji gara ya yi wani aiki ya biya shi a lahira saboda kunyarsa ya ce sai raina ta nuna mun cewa hakan kafirci ne na fi tsoron mutum da Allah to wanda to wannan wanda baya sallah ya kafirta to ya zai yi zai yi kalmar shahada ne sabuwa domin ya ci gaba da sallah na farko bil hakika kuskure ya riga ya faru mai girma mako in na fahimci tambaya din kiliyali kuskure mai girma ya riga malamai sun yi sabani kan wanda ya bar sallah da gangan matukar bai ce barin halal bane ya kafarta ko bai kafarta ba karin bayan daukin dabin fitnatu takfir na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da ta'aliki na bin usamin da bin Jibrin rahimahullah wa hafizahullah cewa lallai akwai dai sabani tsakanin malamai ala ayyi halin wanda ya bar sallah shiga cikin sabon Allah mai girman gaske tsakanin su akwai fahimta na kafirci ko rashin kafircin sa wallahu ta'ala alam bisawa ban sani ba amma baya ga wannan abin da ke faruwa tunda kai ka gane kayi kuskure wajibi ne ka ci gaba da yin ibada zuwa ga Allah kuma da malamai sun yi kai kawo shin wanda ya bar ibada da gangan yin sallah ta wuce zai rama ko ba zai rama ba saboda akwai hadisi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai wato hadisin da ya inganta cikin littafin Tuhfatul Ashraf cewa yana fahimtar wanda ya bar sallah da gangan ko ya rama Allah baya son ta dauki littafin a ashrab nasa hadisin ya zo cikin bulugul maram nan an ce isnadin sa bai inganta ba amma na a can da ikon Allah ya tabbatar da cewa turuk din hadisi din ya kai zama hadisi hasan wallahu ta'ala alam bisawab kula da wannan ala ayi halin wajibi koma zuwa ga Allah kuma dole ka je ka samu wanda ka zalunta kai kokarin rabuwa daga wannan zaluncin da ka masa hadisi abu bukhari ya gaya mana man kana indahu mazlama li akhihi min irdin aw mal falyatahallal qabla an ya'ti yawman la bay'un fihi wala dirhamun wala dinar in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu kadri madlima wa in lam takul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fa humil duk wanda ya zalunci wani kowane iri ne yi kokarin rabuwa da wannan haƙƙi nasa gabanin wani wuni ya zo wanda babu dinare ko dirhami a cikin sa in yana da aiki mai kyau a dauko aikin daga wanda ya zalunta a biya wanda ya zalunta in bai da shi a dauko zunuban wanda ya zalunta a dora a kayansa a kora shi wuta abu kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam kula da wannan ina nasiha gare ka da cewa duk yadda kake ji dole ka koma zuwa gare shi ka yi wannan kuma musulmi dan ya da kalmar shahada a babin kokonton me ya faru a baya babu damuwa saboda akwai kissa da annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kawo bayan wani ya samu kokonto a cikin imaninsa ya umarce shi da yin wannan kuma akwai hadisin da ke umarta da yawan cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim tayyib wannan ma'ana ana so mutum ya rika yawan yana kore masa shakku ko wani abu a cikin imaninsa wallahu ta'ala a'lam mala wani mai tambaya na cewa malam idan mutum yana limanci yana ma mutane sallah sai malami na yazo zo zai iya ja da baya kamar yadda shi abdurrahman yayi yi wallahu alam amma na ya za ka kira sallah kuma dan malam ya zo ka ja matsayin malam ai ba ɗaya ya matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina fata an gane insha Allah ta'ala wasu da yana dan yin kawaici matukar ba a tsaye da sallah ko an shiga ciki ba su dan ja da baya na ina gan ba shiga ba don kai babu damuwa amma dai kana cikin sallah kawai ka ji ya zo ka fito ka dawo da baya wannan gaskiya wallahu alam shi abin da ke bayyanuwa gare ni bai dace haka ba wallahu ta'ala alam malam wani mai tambaya yana so ne ya gaya masa cewa a lokacin wani wani khalifan musulunci ne addinin musulunci ya shigo garin borno ya ce kuma shi yana son ka sunansa haruna mato lami to allah ya saka maka da alkhairi ni ma kuma ina son ka don allah da ka so ni don shi kuma ina roƙon allah da ka so ni don shi ya so ka ahabbaka allahu alladhi ahabbtani fihi hadisi a farkon silsila sahiha mujalladi na farko hadisai goma na farko ya karantar da mu inda za a yi khilafa kuma abu a mulki zamanin abubakar umar usman aliyu radiyallahu ya wuce musulunci ya shigo najeriya wanda suke ga musulunci ya shigo da gaggawa sun ce ya shigo ta garin borno ne wanda ya kawo musulunci shine ukubatu bin nafi' a zamanin sarki mai kuma julme ya kawo qur'ani complete garin borno kuma da ikon Allah shi yasa za ga har yanzu Maiduguri suka yi wa mutane fintaka a wajen haddan Qur'anin Allah bincike ya bayyana cewa statistic ya bayyana mahaddata Qur'anin Allah kadai da ke cikin Borno state sun fi mahaddata Qur'anin Allah da ke kasar Saudi Arabia ga baki ɗaya yawa kuma bincike ya bayyana mahaddata Qur'anin Allah da ke Najeriya ba kasar da ke da su a duk duniya ga baki ɗaya su haka wannan ni'ima ce da Allah ya mana sai mu gode masa a kai yadda ya mana baiwa da hadda mu kuma roki Allah ya mana baiwa da aiki da hadda wallahu ta'ala alam ana cewa atadu atadu sharha ala hadha alhadith al'ati an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yubayyitanna rajulun bi imra'atin tabitu illa an yakuna naki aw dham haramin a yajtami'u lil mar'ati oh, ok wannan tambaya na farko kenan to ana ma fahimta ana ana ubayyin bi lugatil arabiyya bi lugatil muhalliya to hadisin abin da yake nufi bai halatta mutum ya kwana a wajen mata matukar ba mijinta bane ko kuma ba ta bane sai dai in ya aure ta bi ma'ana iya kama da hadisi na bukhari rahimahullah da ke cewa me la yakhlu anna rajulun bi imra'in illa kana shaytan salisuhuma aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam kula da wannan ya hana muke bantuwa ko kwana da matan da ba namu ba sai dai in kai da mahaifiyarka ne wannan muharrama ne da sauki ko kai da yarka muharrama ne da sauki ko kuma da kai da iyalinka wannan dama ma baya bukatar magana a kayi wanda ta haramta gare ka an yi sauki a kayi wanda ka aure ta an yi sauki a kayi amma na duk da wannan shekku samir rahimahullah yana cewa idza kaza al halalu yasilu ila al harami sara zalika al halalu haraman ko abu aka halatar maka in dai yin halal din yana sa ka aikata haramun to wannan halal din yana zama haramun a cikin jihohin da muke rayuwa a nan Najeriya arewacin Najeriya ta kai ba ta da ba kai ce za ka wani gari wani uba ya yi wa yadda ya haifa ciki ya ya mata ciki ya zo ya tsaya gaba ga inda ake shari'a aka ce ya mata ciki ya ce karya ne ta ce shi ne ya ce shi hujjan da zai bar shi ne sau ɗaya taɓa kwanciya da ita so kaga ai an shiga wani hali to imanin yanzu gaskiya jama'a sai dai mu yi ta kokarin Allah ya kare mana dan abin da aka mallaka Allah ya ba mu hanyar tsira